السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a wannan masallaci na bilal bin rabah wanda ya ta kofar marusa a a wannan yammaci na 23 ga watan ramadan 1447 wanda ya da ranar wanda ya daidai da ranar sha biyu ga watan march 2026 mun tara domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan matsalaci mai albarka wannan shi ne majalisi na na na 22 أدير مدرة النبي تقراتها في سورة ال... سورة الأعراف إلى فاتحة الثاني على رغم جيا مقارنة بياني جمعنا فلان الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر فاتحة الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتهم تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الله يسوى عنهم كتنبيش عن القرية التي كانت حاضرة البحر غمدا mutanen alƙaryar da suke gefen kogi ina fatan mun gari suke gefen kogi wasu mutane, mutanen iliya ne iliya juna sistan an hana su yin su a ranar asaba wasu su suke yi ta yi suke yi dabara suke yi tun da an hana su an ce kasti su kasta fito da iti daga ruwa ranar asaba sai suke yi yaya saboda haka ranar juma'a sai suka koma ranar lahadi sai su ɗauka me yasa suke yin haka kisa ta ta littafin yau masarkin shura ranar asabar kifayen suna zuwa da yawa ko yau na aiki suna lafiya ce ne ranar da ba asabar ba kuma ba za su zo ba kazalika lahum بما كانوا يسقون كما رأت مكة الربيع سبحانه وتعالى أبين ذلك كتنشي سنائي من أكاك الله يسوه قالت أمة وإذ قالت أمة منهم لم تعبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا إلى ربكم ولعلهم يتقون ألوكتن da ake saba wa Allah ana ɗebo kifi ana dabara ta kafa kifi mutanen sun karkaso kashi na farko su ne waɗanda suka saba wa Allah suke ɗiba kifi kashi na biyu su kuma su ne waɗanda ba sa ɗiba kifi amma ba sa hana kuma wanda suke ɗiba ɗiba suna ganin kamar kowa daban kasan mutanen suna da wannan ajiye su ma sai a fito ina rana da shi ya jere abin da ya ga dama kamar kowa daban ba za a rufe mu a kabari ba to shi ne sufi ne shi bangare da uku daga cikin jama'un su ne waɗanda su kuma ya zama cewa ba ta ɗiban kifi kuma suna wa'azi a kan kara saba wa to su ne biyu su ne ke kenan waɗanne ne na biyu waɗanne ne nau'i na biyu waɗanda ba ta ɗiba kuma ba ta yin wa'azi ba wanda yake ɗiba su ne suka ce wani ƙarin wasu liman wasu da suke suka ce lima ta ke nuna koma ya rafiyo mutane wa'azi Allahu mulkum aw mu'adzibuhum azaban shadida wanda Allah zai halakar da su ko kuma ya musu azaba mai tsanani qalu ma'aziratan ila rabbikum muna yi ne don yin ta'azzari saboda ka Allah ya kama mu da cewa ba ma yin wa'azi wani allahu ya tafi kuma da fatan babu mamaki su ma ya zama sun ci suwa allah na fara da su فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء من الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين أنزلنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا بعذاب بعيد كما يتوجه قلت فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا ɗan manar su ma zikirori lokacin da suka manta da abin da aka yi musu wa'azi da shi an jaina da da ya kawo na su sai muka tseratar da waɗanda suke yin wa'azi kar a saba wa Allah wa a kasar lafiya wani su kuma waɗanda suka yi zalunci muka kama su da azabin bayitin da azaba mai raɗaɗi bima ka azaba ne tsanani bima ka yasukun saboda da suke yi na kafin Allah abin da ba ne shi lokacin da azabar nan ta shin azaba ta haɗe da waɗanda suka aikata zirbin da kuma waɗanda suka ƙi wani malamai sun tattauna akwai waɗanda suka ce dukkan jirin ta haɗe da waɗanda suka aikata sabo da kuma waɗanda ba sa aikatawa kuma suka yin hanyar aikata saboda Allah ya ce an jinnar lalina ya kawo hanyar mun tseratar da waɗanda suke hari gaba da mummuna anjayna alladhina yanhauna 'anil su ina fatan mun gane amma waɗanda kuma ke ganin cewa ai iya iya waɗanda suka iya waɗanda suka aikata su Allah ya jaraba da azaba sun kafa hujja da faɗin Allah wa akadar lalai wa akadar lalai da ba a azabin mai muka waɗanda suke zalunci da azaba wacce take mai tsanani ina fatan mun gane hadisai da ya dama sun nuna mana cewa allah maɗaukakin sarki yana yin azaba idan mutane suka ta hana a aikata mummuna suna gani ana yin mummuna amma ba ta hana to Allah yana iya haɗa azabar da waɗanda suka shiru da kuma waɗanda suka aikata kafin mu je ga hadisi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa لعن الذين كفروا من بني لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون الله سبحانه لا يتناهون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله سبحانه وتعالى يكتشف عن الشيء وأن سكر قاسم شيء أهرشنا أن تبدأ وتعيسى مريم saboda zunuban da suke aikata da kuma wuce gona da ke me yasa kanu la ya hau haura an munkarin faru, ba sa hana su aikata a abubuwa marasa kyau saboda ka duk lokacin da ya zama cewa ba a hana juna aikata ayyuka marasa kyau in azaba ta zo sai ta gama duka an karɓo daga abdullahi dan mas'ud kamar yadda ya zo a cikin littafin riyadu salihin an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yake cewa manzon Allah ya ce babu wani annabi da Allah ya aiko shi kafin na zo face sai ya kasance a cikin al'ummarsa akwai waɗanda za su taimaka masa da kuma sahabbanta da za su yi riko da sunnarsa kuma suna kwaikwayon umarnin da ya bada sannan kuma daga baya sai a samu wasu mutane da za su zo waɗanda za su dinga faɗar abin da ba za su aikata ba kuma suna aikata abin da ba umarce su ba duk wanda ya yaƙe su da hannunsa su shi mumini duk mutumin da ya yaƙe su da harshensa mumini ne duk mutumin da ya yaƙe su da zuciyarsa shi ma mumini ne bayan wannan ba wani abu na imani da ya rage ko da kwatankwacin ƙwayar tara saboda haka idan ta gana aikata mummuna aƙalla ka hana da hannunka in ba ka da dama sai ka hana da sai ka hana da harshenka in ba ka da dama sai ka ƙi abin a zuciyarka amma in dai ya zama to ka damu ba kawai don wani yana aikata mummuna ba sai kake aikatawa ba kana ganin wannan abun babu ka to wannan gaskiya idan azaba ta zo to azabar nan za ta haɗe da wanda ya yi da wanda bai ba ina fatan mun gane a ah, daga cikin hadisai akan wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa misalin mutumin da yake hana aikata abubuwan da Allah baya so da kuma wanda yake fadawa cikin sako kamar misalin mutane ne da suka shiga cikin jirgin ruwa sai suka yi ƙuri'a a tsakaninsu sai wasu suka ce za su zauna a sama wasu kuma ƙuri'a ta fada a kansu suka zauna a kasa, waɗanda suke ƙasa sun kasance idan suna bukatar ruwa to suka wuce ta wajen waɗanda suke sama da su sai su ce wa junansu ina ma da a ce za mu ɗan huda wannan jirgin ruwan na ƙasa idan mun huda ba za mu cutar da na saman ba idan na saman sun kyale su suka yi abin da suke so to dukkansu za su halaka idan kuma suka hana su to za su tsira gaba ɗaya bukari ne ya rawaita abinda wannan yake wa shi ne idan kuna zaune da mutane wasu suna aikata ayyukan da allah ya hana wasu suna aikata abubuwan da allah ya hana sai kuka ta hana su don azaba ta zo za ta haɗe kirka shi yasa ya kwatanta da waɗanda suke jirgin ruwa suka bar wasu waɗanda suke a gidan ƙasa suna bujewa jirgin ruwa idan ruwa yana shigowa ciki mai zai faru da shi haka ne akwai wanda ya taɓa gani ba wanda jirgin ruwa ya taɓa nutsewa da shi a nan a ce ne haka

ko ba ku yanke ba ku yanke sanar gurin shi ya kwallo-kwallo ma zai fi saurin fitewa ko tun da shi dama sama abu ke yi ko to shi ne wanda idan mutane ya zama cewa suna bari ana aikata mummuna a kusa da su to na zaba da tashi za ta haɗa su daga shi ne yasa ya siffanta shi da jirgin ruwa kaga waɗanda suke ƙasa suna ta hudawa suna ta hudawa sai kuka ce to ai mutum da a gidan sama muke ba matsala to idan <laughs> suke sai idan suka huda ya ci wani shi kenan shi ne ɗaya daga cikin yayan mu da ya ci tambaya nan so sama ta ce ana halittu wasilar salihun yanzu a halakar da mu ko da a cikin makon mutanen kirki sai ce na'am idan ka so a tabbas tabbas in dai ya zama zamanto cewa alkabar ya yawaita ma'ana ya zama to aka dinga saba wa Allah da yawa Haka nan ya zo a cikin wani hadisin daga wurin ubere da na sha take cewa tabbas za a sanya muku wasu shugabanni za ku ga abin da kuka yarda da shi za ku ga abin da bai yi muku daɗi ba daga gare su duk wanda ya ƙi abin ya kuɓuta duk mutumin da ya nuna cewa bai yarda ba to tabbas shi ya kubuta matsalar tana ga wanda ya yarda kuma ya sai suka ce ya manzan Allah za mu iya yaƙar su sai ya ce a'a ba za ku yaƙi su ba in dai suna yin ta malamar da ƙarin hadisi <laughs> na'am ina fatan mun gari saboda haka wannan yake nuna mana cewa lallai in ka ana aikata mummuna to ya waje baka iya kokarin ka wajen ganawa abu sai ta kudiri shi ma ya rawaito hadisi manzon ya ce na hane da zama a kan hanya sai suka ce ya manzon Allah ai wuraren zaman mu ba za mu iya barin su ba a nan muke tattaunawa sai manzan Allah ya ce to in dai babu yadda za ku yi sai kun zaura a wajen to ku yi kokari ku ba hanya haƙƙinka sai suka ce ya manzan Allah menene haƙƙin hanya sai ya ce rufe ido da kamewa daga cutar da mutane da mayar da sallama da umarni da kyakkyawa da kuma hani daga gudunar kaga wannan shine aikin masu zama a kan hanya alhamma mamaki ne a ce wani mutum yana da wata majalisa wacce yake zama ala wani lokaci na kan yi kwana bakwai in ban da masallaci wa inda ne kowa ya yi iya ƙoƙarinsa wajen hadda alƙur'ani zai zama masa abin ɗebe na biyu mutum ya yi kokari ya saba wa kanka da karanta littattafan musulunci in dai ka yi kokari ka saba wa kanka da karanta littattafan musulunci wallahi malami za ka kama kwan. za ka iya kwana bakwai ba ka fito ba bai ta karatu amma a ce mutum wai yana da wani aboki na kudda da ba sa wannan na ko kuma a ce idan ba a same shi ba a je majalisa a je gindin mushiya a je guri kaza akwai tabbacin za a same shi shi ma duk wanda allah ya ɗaukacin sarki ya sa ya zama haka sai ya samu na kasu yana da matuƙar amfani a ce mutum ya shiga da shi, kamar yadda ɗaya daga cikin mawa mawaƙa laraba yake cewa da da kusurani al-khusrani anna Ta tamurru bila ilmin wa cikin zari min umri yanzu baya daga cikin asara a samu darare waɗanda za su wuce ba tare da na nemi ilimi a wajen dararen ba kuma wa cikin dhalika min umri kuma in kirga su daga cikin kwanakin rayuwa ta ai wannan karkara ce ina fatan mun gani a lallai ya ba a saba da aji da mummuna duk inda aka gan shi saboda in musiba ta samu mutanen da suka daga waɗannan zunuban شغلات التاعية شغلات كريمة واتقوا فتنة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب أبو سعيد الحسن البدر يجري haris al'amu ya shiga wajen abdullahi ɗan ziya sai ya ce maka ya kai ɗana na ji manzan allah ya ce mafi sharrin jagorori su ne wanda ba sa fi sosai da talakawa su a hirkin ka kasance daga cikinsu sai ya ce da shi zauna ita ake karkace ne a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam shi wani tari ke cewa sahabbai sai ce oke damar a cikin sabon a nan sautara akwai marasa daraja ne ai tarkace ana samun su ne bayan sabon a nan sautara babban abu ma'anin shayi a cikin hadisi shi ne gashi ya yi wa shugaba wa'azi ya yi wa shugaba wa'azi a gaban shi kuma ina fatan mun gane da aka nan sosar ne ce fitin jihar shi ne kalma ta adalci a wajen sarki a gane mana ka faɗi wata kalma wacce za ta sa shugaba ne adalci shi kuma shugaba na tsari ina fatan mun gane Thank you. a cikin littafin riyadu salihin ne an karɓo daga abdullahi dan masudi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon lokacin da aka fara samun tabbaya a addini a cikin al'ummomin yahudi da nasara mutum zai haɗu da ɗan uwansa ya ce masa ya kai wani ka ji tsoron Allah ka daina aikata abin da kake yi saboda bai halarta amma gobe idan ya haɗu da shi amma gobe idan ya haɗu da shi yana nan bai bar abin da aka hana shi ba hakan ba zai hana ya ci abinci da shi ko ya sha abin sha tare da shi ba ko ya zauna da shi lokacin da allah maɗaukaki ya ga sun aikata haka sai ya buga zuciyar sashe da zuciyar sashe sannan ya ce allah an suka kafirai daga yahudu da na a zamanin annabi dawo a gabura, da annabi isa a injila saboda saƙon da suka aikata da kuma wuce gona da irin da suke yi sun kasance ba sa hana junan su aikata mummuna abin da suke yi ya munana za ka ga da yawa daga cikinsu suna samar da rana a matsayin masoya abin da kawunan su ka gabatar musu ya muna saboda ya jawo Allah ya yi fushi da su kuma za su dawama a cikin azaba idan da a sun yi imani da Allah da kuma annabi da abin da aka saukar masa to da ba su riƙe su a matsayin masoya ba sai dai dama mafiya yawancin su fasikai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai bar wannan wallahi ko dai ku yi umarni da kyakkyawa kuma ku yi hali da mummuna ko kuma ku hana azzalimi ya yi zalunci kuma ku koya masa jin gaskiya ku takura masa ya aikata abin da yake daidai ko kuma allah ya kuma zuciyar tashin ku da zuciyar tashi sannan ya tsine muku kamar yadda ya tsine musu ina fatan mun gani sau da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko ne ku yi umarni da kyakkyawa ku yi hani da mummuna ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ko da hukuma zaɓaɓɓun cikinku to roƙi Allah Allah ya kyanta musu to da haka shi yasa idan ka ana aikata sharri in dai ba za ka iya hanawa to kamar kura wata rana na je makka kawai na kira wani ɗan siyasa na ji ya zo ma haɗu magaisa kawai sai muka haɗe shi a cikin harin palestini ya fara cin naman wasu yana zagin wasu 'yan siyasa sai ce mai yi zan ci ita mun kai ka kira ne eh, na biyu na kira ka amma dai mu bari ha saboda abin da na kalla shi ne a nan gurin an cin bai ma nan kasa ne to ina ka ina shiga cikin harami kana cin naman wani ba gara ma inda a waje muke ba wallahi mala so idan ga in ka ga wa'azi ba zai yi ba to sai ka gurin ka ba da uzuri ka ce kana da uzuri daga cikin sharrin siyasa daga cikin sharrin siyasa wacce muke a nan in neman karantuwa da allah na ce ma a siyasar najeriya ba zai ba samu ɗan siyasa da baya cin namun wani ba za a kafara na za a iya kafara a wannan rantsuwa a yi amshewanci wala in ka ce duka ba za ka yi ko a arafa na rantse da Allah ko a arafa ko yanzu mazan makarantuwa da Allah ita ta ka je gaban jarar tauri wanda shi ne hotel mafi kusa da haram za ka samu mutanen mu da yawa a misalar magana ana cin naman mutane kabon yana daga cikin mushiyoyi wanda za a tura banda wanda su suka <laughs> fiye da waɗanda ba su taba ba su zo su shiga gara idan gwanda-gwandan aka ɗan tura su su suka ɗan gyaggyara suka ɗan shara fage ba mamaki yin akwai yiwuwa sai cikakkun mutane su biyo su ban ce duka ba ban ce duka ɗan siyasa ba mutane ke ki ba ne amma dai ka'ida ta da na faɗa ta nan yawanci waɗanda suke zama shagorori gwanda-gwanda amma kaɗan ne za ka samu cikakken mutumin kirki ya zama jagora wannan haka yake haka yake kuma a yare ina fatan mun Allah ta ya mu daga cikin mutanen kirki mu ma ba muna tsarkake kawai na'am hadisi na gaba an karɓo da abubakar siddiq ya ce ya ku mutane tabbas kuna karanta wannan aya ya ku waɗanda kuka yi imani ku ci da kawo dukkan wanda ya ɓata ba zai cutar da ku ba in dai har kun shirya sai dai ni na ji manzon Allah ya ce idan mutane suka ga hazzarumi ba su hana shi aikata zalunci ba to ya kusa Allah ya kawo bala'in da zai sanya su duka abu dawud da tirmidhi da nasa'i suka rawaito da sanadai ingantattu sau da haka duka waɗannan hadisan da muka karanto daga yawon karanti dukkan su hadisai da suke nuna cewa idan ya zamanto cewa ana saba wa Allah ba a samu waɗanda suka zo suka hana ba to idan matsala ta tashi ta ta zama da waɗanda suka yi waɗanda ba su ba ina fatan mun gane sau da aka shi yasa Allah subhanahu wata ta'ala ya ce ma da su ma zuciyo lokacin da suka manta ko mantuwa ta sosai ko ko mantuwa ta ganganci suka manta da abin da aka yi musu wazi da shi an jainar lalina ya hauna mai su sai muka tseratar da waɗanda suke hani da mummuna wa fadlan ladina zalamu muka kama waɗanda suke zalunci bi azabin ba'isin da azaba mai tsanani bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna aikata falamma asau falamma asau ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما عتوا عما نهوا عنه lokacin da suka yi suka yi taurin kai suka wuce gona da iri wajen saɓon Allah suka kangare da labin da aka hana su ƙulna da wuce muka ce musu kuru kira da tarifasiki ko ku zama barai khasina kuna kaskantattu haka Allah ya faɗa a suratul baqara ko da Allah yake wala qara'aytu ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا إرادة خاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت kun san labarin waɗanda suka yi saƙo suka saɓa wa Allah an hana shi aiki ran akaba amma suka yi fa kunna lahu sai muka ce musu da ɗan fasiki ku zama birai kuna makasanta to shin wannan yana nuna furen da suke gani yanzu daga yahudawa suke bari amsa mu shi waɗannan biran da muke gani yanzu masu kama da mutane da gwaggon biri shin yana nuna cewa su ne ya yahudawan da aka shafe suka hayayya ba wanda ya sani ya daga hannu banda kila banda mulaka na'am na mazaɓan mara kilo ba su bai ha mara ya ce an ce ba su bane su bayan kwana uku aka shafe su kan akwai wani ƙaunin? akwai wanda yake da wani bayani alamar a asalin mutane birai ne ko asalin birai mutane ne ai ya fi kama da a ce asalin birai mutane amma asalin mutane birai ne wannan kamari wanda ya yi nazarin nan yana da na ƙasu a hausa saboda ayyumin kuburar yawa mutane ba su kuburar yawa ba to ya za a yi to mu zama asalin mu bare kuma mun fi siyawa sai dai asalin bare daga mutane wannan shi ne wasu suka faɗa amma abin da ya fi inganci shi ne ya yadda ismaila ina suka faɗa cewa asali su waɗannan mutanen bayan allah ya mazar da su ya zama da su bai kwana goma kawai suka koma ke gani ina fatan mun gani Allah ya ce wai rabbuka وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب حكيم إن ربك لسريع العقاب وإن إنه لغفور رحيم الله سبحانه وتعالى يكتشى وإذ تأذن ربك Ubangijinka ya shelanta ko kuma ya sanar da waɗanda suke magabatar su Yahudawa la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab Allah zai aiko musu su yahudawa kenan wanda zai dinga zana musu azaba Allah zai jarabe su zai tora musu zai sanya musu wanda zai dinga ɗanɗana musu azaba Ina rabbaka ina rabbaka latari ul iqab tabbas ubangijinka latari ul iqab mai gaggawar ba ne wa innahu laghafurur rahim kuma ubangijinka mai yawan gafara mai yawan rahama ina fatan mun gani Allah ya jarabi da abubuwa da yawa kaga daga cikin wannan suwar azab din akwai kharaj wanda aka dora musu daga cikin su'ul azab akwai a jiziya ita ma da aka dora musu sannan kuma gashi Allah ya jarabe su da talauci za a ga mutum bai huge amma da riga ɗaya ke yawon وضربت عليهم المسجد إلى من قال إن ربك والعقاب العقاب تبقى أبنجزك لسري والعقاب من جزاء وعقوبة وإنه لغفور رحيم كما من يرى الذاكر عليه من كما يرى طعناهم وقطعناهم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون الله ملوك التنسكت وقطعناهم في الأرض أمما متى yayyanka كاس الأمومي متى رربت الأمومي al'ummomi wasu wasu suna wani wajen muka rarraba su a cikin garuruwa Allah ya ce min kuma kuna daga cikinsu akwai salihan bayi managarta kwamin hundu na zai akwai da kuma ba mutanen kirki ba ne kabarai ne kaga wannan adalci ne saboda kakka ga duk wannan labari da bayanin da ake yi game da yahudawa ka da duk su mutanen banza ne saboda adalci irin na Allah subhanahu wataala sai ya nuna cewa a cikinsu akwai mutanen kirki a cikinsu akwai na banza kowa ba launahun haka kuma ya faɗa a cikin surat alimar laisu ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون ليسوا سواء سوء يكون تعمل عند النصارى بعد كتكة عروسك زمان min ahalin kitabi ummatun qa'im daga cikin waɗanda aka ba wa littafi akwai ummatun qa'imatun akwai mutanen da suke a tsaye suke tsayawa su karanta alƙur'ani daga dare? suna yin sujjada sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira kai ba su ma tsaya a nan ba ko ya wa da bil ma'ruf وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك سنة أمرني التكاوى سنة هني لهمونا سنة رجال جوجا عيكة الخير ولأننا سنة لبشي سانعي دن كسن الله يتشي وما يفعلوا من خير فلن duk abin da suka aikata na alkhairi Allah zai ba shi ba zai tume ke shi ba ina fatan mun gane suna da haka ake so kuma kai ma ka zama adali a mu'amala in ya zama to mutum yana da alkhairai yana da kurakurai to ka tabbatar da alkhairai wa balawnahum bil hasanat mun jarrabe su da alhasanat mun jarrabe su da abubuwa na jin daɗi ruwa ruwan sama da tsoron sauransu wasu sayi'a da sifari da damuwa duk mun jarrabe su da shi la'allahum yarji'una ba dan wani abu illa saboda su dawo kan hanya akhalafa fa qalafa min ba'dihim khalfun warithu al-kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfar lana wa in ya'tihim 'arabun مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون نعم. أفلا تعقلون fakalafu min ba'dihim khalfun sai wasu suka zo daga baya su wani sun ba suka gaji littafi ana su ma suna karanta a taura ya ku zuna araba hadal adna suna ansar rashawa don su fassarar da suka ga dama ko su faɗa abin da suka ga dama game da littafin Allah waya kulu da sai ku faulana sai yi za a gafarta mana amma wa in yi atihim arazun muslimu ya kusu amma idan suka samu wata rashawa ma za su tafi an mene ne rashawa me ake kira rashawa yaushe ne ya halatta a amshi rashawa waɗannan abubuwa ne za a iya kirga su a cikin rashawa insha Allah ta'ala shine abin da za mu tashi a karatunmu na gobe insha Allah saboda yanayin karatun yana da tsawo ba za mu iya fara shi ba za mu yi shi gobe gaba ɗaya saboda masu kafi za mu ɗan ta sunayen littattafan da suke waje ba mamaki wasu su amfana da su su karanta su a cikin wannan zaman nasu da suke na itikafi na ɗaya akwai matakan tarbiyyar yara wanda littafi ne wanda ya ɗauko bayani tun daga yadda mutum zai zaɓi macen da zai aura har zuwa lokacin da yaransa zai girma da abubuwan da ya kamata yi maka don ya zama na gari na biyu akwai muhimman fatawoyi akan tsarki talla da kuma azumi fatawoyi ne da aka amsa na kusan shekara goma fatawoyi har guda ɗari da sittin akwai littafin ashmawi wanda littafi ne wanda aka yi bayani da sharhin littafin ashmawi fassara ta dalla-dalla da kuma ƙarin bayani kuma an yi bayani a kan mazhabobin nan guda hudu da inda ake amfani da su a cikin littafin akwai littafin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam hajji wanda littafin ba yana koyar da iya hajji bane yana koyar da mutum yadda zai tsara rayuwar shi ya amfana da ita kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsara rayuwar shi akwai littafin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam daga haihuwarsa har zuwa ƙarshen yakin bada wanda littafi ne wanda ya kunshi darussa har casa'in da uku wanda za a iya karanta wa yara kuma zai iya zama abokin fira akwai sharhin muktasar aktari wanda ahalari ne aka fassara shi kuma aka yi sharhin sa kuma a farkon littafin an faɗi ƙa'idoji guda goma sha biyu waɗanda za su taimaka wa mutum wajen haddace karatu da yawa mutane suka yi in sun yi karatu baya zama to akwai ka'idoji goma sha biyu da aka faɗa a farkon aran wannan kuma kundi ne na tambayoyi guda 326 akan aure da saki da mu'amala wanda littafi ne wanda ya ƙunshi matsaloli har guda 326 mutum ko da matsala ɗaiɗai su karanta kullum zai iya sawa kansa a shekara ya sauke shi ko kasa da haka wannan kuma arba'u na hadis ne wanda shi ma an fassara shi an yi sharhinsa da hausa kuma duk wanda ya rawaito hadisi ana bayanin tarihinsa a farkon hadisi wani littafin manufofin shari'a ne wanda ya ƙunshi hikimomi da dalilan da suka sa Allah ya ci a yi wasu abubuwa wannan kuma littafi ne wanda duk mace tana buƙatar sa shine hukunce-hukuncen jinanan al'adar mata in mace ta samu wannan littafin to da wuya ta sake yin tambaya kan jinin al'ada zai iya isar ta ta dinga jita da kanta sai littafin jagoran mai wa'azi wanda mutumin da yake faɗakarwa eh, akwai sufofi goma sha biyu da ya kamata ya fuskanta da su wannan littafi ne da shakamin ibrahim daura yi wa jita Sunan ta manyan matsalolin aure guda talatin a ƙasar hausa da hanyoyin da za a magance su wannan kuma shi ne lakcar da muka yi satin da ya wuce na kuka ne kala-kala ne na cinikayya har guda 65 waɗanda allah ya hana wannan littafi ne mai mahimmanci wanda yake ƙara imani matsaloli guda 40 waɗanda zunubai suke jawowa wanda da wuya mutum ya karanta wannan littafin ba zai malu ba a cikin ya ga inda matsalar take hanni da rauni wannan littafin shi ne ka'idojin mu'amala da mutane guda talatin da biyar ko shi ne taken lafcar da za a yi jibi insha Allah ranar asabar kowa sai ya sanar da matar shi ka'idoji ne guda talatin da biyar wanda in zai mutum ya ji su da wuya ya rigima da wani da wuya wani ya hana shi bacci da wuya wani ya bata masa rai kowa zai san inda zai yi mu'amala da shi daidai gwargwado wannan kuma littafin hawa farashi ne a najeriya da dalilansa da hanyoyin shawo kansa a mahanzar musulunci littafi ne da ya kunshi yadda mutum zai tsara gidan shi musamman idan albashin shi ko samun baya isa sai yadda ya kamata ko ya isa shi kasa sai littafi na kusa da ƙarshe shine siffofin jagora na gari wanda da yawa maganganun nan da muke a kwanakin nan akan shugabanci akwai abubuwa da yawa a kai a ciki wannan fatoyi ne har guda 120 a kan aƙida da zarka da hajji fatoyi ne na kusan shekaru goma aka tattara su a guri guda har da kwanan watan da aka amsa wannan fatoyi ne a kan rabon gado matsaloli ne har guda 262 wane ya fi da wane da wane ya za a raba gadon su wanda in mutum ya rike wannan ya fahimta wani lokacin idan aka zo wata matsalar ta gado ba sai ya je wajen malami ba zai iya ganin amsa a ciki sai wannan littafin na ƙarshe shine ya salihin wanda littafi ne mai biyu ya kunshi hadisai dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da shida an yi masa bita an kuma samu manyan ma an yi masa an rubuta shi an kuma samu manyan malamai sun yi masa rita profesor sani rijiyar lemos profesor ahmad murtala profesor masu sokoto a cikin mujallar biyu sai kuma akwai memory card saboda in mutum ba zai karanta ba ko bai da lokaci wannan sabo ne wanda ya kunshi darussa sama da guda ɗari takwas akwai tafsiri na shekaru bakwai Kika tafsirin da muka yi na shekara shida a masallacin na akwai su har da tafsirin da muka yi bara a london akwai akwai ya sani cikakke akwai a ahalari akwai ashmawi akwai arba'un na hadis akwai tafsiri na kusa izu goma sha uku a ciki akwai alfiyatul usul akwai baikuniya akwai rahadiya akwai littattafai da yawa sama da darussa da da wani abu Allah ya ba mu dacewa duka kuma za a iya samun tsawon shi akwai littafi ɗaya da ke sa shi ne littafin wadatar zuci da hanyoyin samunta wanda shi kuma shi ne mu da zami a ranar lahadi ga maza tun yanzu mun fara faɗan ta ƙarfe goma zuwa abin da ya sauran sha'awa ta wannan yake cewa a tambayoyi assalamu alaikum من أسماء فاتحة الكتاب الصدق المكان لأنها تتكون من ست آيات فإذا كانت هذه الآية تبدأ بالبسملة وتنتهي بآخر السورة فلماذا لا يظهر المسلم بالبسملة في جارحة ويبدأ مباشرة يقول الحمد لله رب العالمين يعني كما دلالة bai da tabbacin ko ina jin larabci ko ba na ji ya kamata a ce ya tambaya kafin don na fahimta abin da yake cewa shi ne yana daga cikin sunayen fatiha shi ne asabu ulmasani to yanzu idan mun ce fatiha basmala tana cikin fatiha to me yasa ba a karanta ta in an zo sallah a bayyana ta alamar sun yi sabani shin basmala tana cikin sallah tana cikin fatiha ko ba da shi an yi tifaki cewa fatiha aya bakwai waɗanda suke ganin fasfara tana da ciki suna haɗe siraɓar lantina an amsa alaihim gairin marfufi alaihim tsawani a matsayin aya ɗaya sai bismillah ta zama aya ta farko amma da yawa suna ganin ba ta cikin fatiha shi yasa ba za ka karanta ta a bayyana ba kuma ta haka za ka haɗa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai suka ce wasu suka ce annabi baya bayyana basmala wasu suka ce annabi baya bismila wasu suka ce yana yi sai malamai suka hada cewa yana yi ne a hakarci ke tambaya ta gaba yake cewa da gaske ne idan mutum ya yi zina sai an yi kwana arba'in ba a shi kallon shi ba a ba taɓa jin labarin wannan amma dai imaninsa yana raguwa tabbas wani bawan allah ne yake turo kuɗin kudin wanki da hula ni kuma sai in yi kaiwa sai in yi abuna da kaina menene halittun kudin a wajena wai ka wanke kayan ka kanka gaskiya dai da za ka kai da ce ku saboda zai iya yi wa mai wanki da gugan da za a kai wa ya ci ta iyawa kaga ka yi zalunci Allah baya shirye da azzalimai kafin da sauransu da ke ma'anar wannan wai mai ma'anar Allah baya shirye da kafin ba shirye da azzalimai a zahiri za a iya fassara da cewa waɗanda Allah ya riga ya tabbatar da cewa lauhul mahfuz azzalimai ne amma waɗanda Allah ya rubuta za su shirya ana iya shirya da su Allah ya ba mu da cewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah ne da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar tambaya ce ta Allah suna da suna Allah da Allah ya sanya maka mafita a halin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 Thank you.